eh to jiya misalin karfe goma sha biyun dare ne da misalin karfe goma sha biyun dare jiya da dare eh, suka wasu suka zo suka auka ah, wasu yan china akwai da jiyar arewa mai nisa nan suka je suka kife su da misalin karfe goma sha biyun dare a nan eh, wajen musayu ta haso su ci dan china daya sannan ko suka tafi da daya sannan bayan sojojin ƙasar kamar da suka tashi su kuma suka samu suka mai da martani suka zo suka kife su ma sun samu sun harbe alaban da muka samu dai da safe sun an kashe daga cikin su ɗan boko haram ya kashe mutane uku to su kuma sun kashe soja ɗaya sauran kuma sun tsere alaban da muka samu kenan ban ji sunan wurin da ka ambata ba saboda layin waya baya da kyau kace a ina ne aka kai wannan hari ne eh a garin da ake kira waza a waza ne a gefen wazan akwai garin da inda ake inda aka samu man fetur a mantap a nan ne yan china suke aiki a nan ne aka yi wannan hari. wannan wuri da kake magana yana kan iyakan najeriya da kamaru ne ko yana suna nesa daga kan iyaka din eh bai da nisa da iyaka sun waza bai da nisa da iyaka da kasar kamaru in ba a manta ba kwanakin baya ko watanni da suka gabata an sace wasu 'yan faransa eh, wanda suke yawon bude ido a daidai nan ne aka sace su to ta wannan hanyar ne ta wannan filin ne eh, wannan wuri yake kan iyaka bai da nisa da iyaka daga da Najeriya kan iyaka za a ce ma za a ce kan iyaka daga Najeriya yake kamar da Najeriya daga wajajen Maiduguri ne ko wajajen Adamawa bai eh, da kan jiya abin bai da nisa wato sashin Maiduguri ne bai da nisa da Maiduguri ainihin Mm-hmm. To, eh, Mamadu ya aka yi aka san cewa wannan 'yan Boko Haram ne? Eh, saboda sun shigo da makamai kuma da motoci suna fike da manyan makamai ba kamar wanda ake tsammani ba. Kuma su ba sojoji ba ne. Kuma inda suka shigo na inda suka eh, kai ma waɗannan hari babu tabbas wato waɗannan tamkar waɗanda suka zuka dauki suka sace wasu mutane ba manta kwanakin baya irin haka shigan suka yi kuma da motoci suka zo ba wai kan babu kan mashina kamar da aka yi baya ba da motoci suka zo dauki da manyan makamai shi yasa aka yi zaton yan boko haram din ne to kuma da suka zo sun kai harin ne kawai akan shi wannan kamfani na yan china ba wai sun fada wani gari bane shi garin awaza din ko a'a ba su fada kan cikin gari ba waɗannan ma'aikatan kawai suka na man fetur suka su aka kife ba a shiga cikin gari ba kan ce sun kashe dan china din ɗaya ko eh an kashe dan china daya kuma an tafi da daya an tafi da ɗaya su kuma an kashe da dama daga cikin su 'yan boko haram wanda ake jami'a. An kashe alaban na ka samu baya da safi gam an ce mana mutum uku ne aka harbe amma dukkan sansanin sojoji da suke nan arewa baki daya jihar arewa da jira adamawa dukka sun tafi da safin nan da jiragen sama saboda duba yadda yanayin abin da ya kamata. yadda abin da yake dai a can za a ce sannan daga baya idan suka dawo za mu samu cikakken labari. Ƙwarai da gaske to amma yanzu uh, wannan al'amari dole ce ya da hankalin mutanen kamar tun da daman dai suna kan iyaka da inda wannan abubuwa suke faruwa bayan nan inda abin ya faru akwai wasu uh, maganganu da hukuma ko gwamnati suka yi dangane da tsawaita matakan tsaro a ko ina a Kamaru. eh dama cikin jihar arewa mai nisa an dauki matakin gwamnan jihar arewa mai nisa riga dauki matakin da ya kafa doka ta ce inda ya hana yawon babura da misalin karfe tara na dare ba maganan mashin mota kuma har zuwa karfe goma zuwa sha na dare ba maganan ba mai abin nan ba an hana fita haka da an riga da ci mataki saboda ganin an eh, kawo wato an kare lafiyar jama'a amma har zuwa wannan lokaci gwamnati ta ba abin ta fara tukuna kasan sai sun nan yi abin da suka yi tukuna za su bada labari ga kasa amma kuma kasan tun da aka shi shugaban kasar faransa ya gaici shugabannin kasashen afirka wasu waɗanda nan wato wanda suke gefen kamaru wanda suke taro a can faransa tun da gaice su a ciki da paul biya to ana ganin lallai babu shakka wato wannan abun zai shafi ƙasar kamaru domin eh, ƙasar kamaru lallai ana zaman lafiya to amma kasan ba a son tashi hankali mm. don ciki matallatai da ko'ina wajen addu'a ana nan ci gaba da addu'a saboda kare tabbatar da zaman lafiya to amma kiran shugaban kasa Paul Biya nan gaskiya ya tada hankalin jama'a a cikin wannan taron da aka yake shi gaskiya jama'a sun ta abubuwa farin abubuwa kan cewa shin wannan ka ana so ka tashi hankali saka maru ne wannan tambayoyin kenan da ake wa juna to madalla da to mun gode kwarai da gaske madalla gode aliyu